jam'iyyar apc ta ɗage zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna jihohi da da suke shafi kusan dukkan yankunan najeriya Jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Bauchi a arewa maso gabas sai Zamfara arewa maso yamma, kazalika Ogun da Lagos a kudu maso yamma da Abia da Imo a kudu maso gabas. Zuwa yanzu dai za a ce ana jiran sakamakon zaben fidda gwani na jihohin da suka kammala kada kuri'a Wakilan akasarin 'yan takara a Bauchi sun yi watsi da batun yunkurin wasu na gudanar da zaben fidda gwanin ba tare da isowar jami'an APC daga Abuja ba. Alhaji Sani Garba Agogo ya ce suna nan suna jiran jami'an zaben. Su wanda dokar su duba su ga wani hukunci ya kamata a yi wanda ya karya wannan doka ta jam'iyyar da ta kafa gwamnati a jihar Bauchi kuma idan dokar ta ce a yi zaɓe a jihar Bauchi kuma a yi ƙato bayan ƙato wannan ya nuna mana cewa yanzu akwai yanci ma kenan a cikin jam'iyyar duk wanda ya karya ta ya kamata a nuna akwai wani yanci kamata a yi dokar a bita a gami ya kamata wani hukunci ya kamata a yi wanda ya karya ko da kana gwamna ko baka gwamna duk wanda ya karya dokar jam'iyyar kamata a sauna domin ya zama darasi ga duk wanda yake ganin cewa hakan ya kamata yi muna jira in Allah ya kawo su lafiya duk lokacin da suke ce za su yi in sun zo su kira 'yan takara domin dokar da take kenan 'yan takara su shaurare su ta yadda za a gudanar da zaɓe da Dr. Ali Fate da shi eh, Bala Captain da Balaji da kuma eh, Dr. Lamai da kuma mai girma shi Excellency Gwamnan Jihar Bauchi duk 'yan takara ne a yanzu. sa shi yana kan mulki to amma wannan babin masu zuwa su gudanar da zaɓe duk ɗaya ne a jam'iyyar APC sai wanda Allah ga dama talaka ya zaɓa kuma yanzu gashi an nuna mana za a ba wa talakan yayi zaɓe kato bayan kato shi kuma Alhaji Hassan Sharif ya ce masu kalubalantar gwamna a zaben yan siyasar bariki ne sun san ma fatin ne yanzu duk yan takakar sun taɓa zuwa ofishin jam'iyyar ka kira su ta ciyaman na jam'iyyar babu ruwansu da jam'iyyar su ka je wot din jam'iyyar na na sa bai taɓa zuwa musu contribution ko na kujera kamar wannan ba amma sun zo suna tsoma baki a cikin maganar jam'iyyar yanzu ne da yake ta faɗi ga sassa sun zo su shiga su yanda su kwashi kaban da zo su tsaye da wani bakin su ɗaya ne mun riga mun sani can yobe inda masu ruwa da tsaki na APC suka dau matsaya kan takarar mai malabu ne PDP mai adawa ta tsayar da ambasada Umar Damagun don kalubalantar APC a ranar babban zaben ga abin da Damagun ya shaida min ta wayar tarho ina da niyan ba da gudunmawa idan Allah ya ara min lokaci a wannan lokacin. APC take mulkin jihar Yobe, kazalika kuma shi sakataren jam'iyya na ƙasa mai malabu ne shine tamkar ɗan takarar gwamna ɗin. Da magun kana da wani tasiri da za ka iya tsayawa zaben nan har ka samu nasara. Da PDP da APC jam'iyoyi ne. Al'umma yanzu suna duba cancanta an san pedigree dinmu mun kai wani matsayi a rayuwa wanda mun ba da gudunmawa daidai gwargwado kuma za mu zama wakilai na gari. Can Imo Tsamar na tsakanin gwamna Roches Okoroche ne da ke son tsayar da surukinsa inda mataimakinsa Madumere da ya kwato kujerarsa a kotu bayan tsige shi ke cewa a'a sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Lagos ma dai an samu sabani tsakanin gwamna Akinwun Ambode da uban APC Bola Tinubu da hakan ke sanya takarar gwamnan karkashin APC a garari. Nasura da Mailika marar Amurka daga Abuja. Nadire.